na abuja baki daya a sheikh al-karim al fadil imam tajuddin muhammad bello adigun da kuma jami'an wannan masallaci mai albarka jama'ar musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aslan wannan jalsa ya kamata ta kasance jalsa ce ta tattaunawa wadda kamar yadda aka tsara akan za mu tattauna ne akan wannan maudu'i ni da ɗan uwa kuma sahibina Profesa isa ali ibrahim fantami wanda inda tattaunawa ce zai zama wato ya karba nema na karba kuma wasu fuskokin da ban fito da su ba shi ya fito da su to amma ya kaddara bai samu isowa ba sai aka ce maimakon tattaunawa ta zama lacca gaba ɗaya wadda kuma ban yi shirin gabatar da lacca ba saboda ita lacca tana buƙatar bincike da nazari duk da dai tattaunawar ma tana buƙatar haka amma ta fi sauƙi a kan lecture to don haka sai a yi haƙuri da abin da ya sauƙaƙa allah kuma ya mana muwafaƙa an nemi na yi magana a kan abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwar ɗan adam shine ilimi abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwar ɗan adam shine ilimi babban abin da allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta dan adam da dabbobi shine da ilimi abin da allah tabaraka wa ta'ala ya nuna fifikon dan adam akan mala'iku da shi shine ilimi wa'allama adam asma a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين da ilimi Allah ya nuna ma mala'iku fifikon ɗan adam a kansu a irin hikima ta malamai akwai malami da ya so ya nuna mana wato fifikon ilimi da girman matsayinsa sai ya kawo a cikin wata irin siga ta jan hankali sai ya ce ilimi da hankali sun yi jayayya cewa waiwaye ya fi a tsakaninsu tsakanin ilimi da hankali suka yi jayayya ilimi ya ce da hankali ni na fi ka hankali ya ce da ilimi ni dai na fi ka sai ilimi ya ce to da yaya kafi ni sai hankali ya ce ai da ni ake sanin Allah in ba don ni ba ba yadda za a yi a san Allah kaga kamar ya yi rinjaye a kan ilimi ko sannan allah shi ne gaba da komai aiko sai ilimi ya ce oh da kai ake sanin allah to amma ni kuma da ni allah ya siffanta kansa allah bai siffanta kansa da hankali ba ya siffanta kansa da ilimi shine sai ya ce daga nan sai hankali ya gane cewa lallai ilimi yana gaba da shi don haka ya sallama don haka magana ce mai girma a ce a yi magana akan ilimi maudu'in shi shine taɓarɓarewar ilimi ginshikin ci bayan kowace al'umma an gina maudu'in ta wata hanyar da zai wahala mai sauraro ya gane mai ake nufi amma abin da ake nufi shine cewa wato abin da ike kawo ci bayan kowace al'umma shine idan ilimi ya taɓarɓare a cikin wannan al'umma ko kuma abin da ake so a nuna shine cewa babu duk a cikin abubuwan da suke kawo ci baya a al'umma to babu wanda ya fi wato gaggauta kawo ci baya kuma ci bayan ya zama mai girma kuma ci bayan ya zama mai haɗari kamar a ce taɓarɓarewar ilimi kusan duk komai wato a bayan ilimi yake daga cikin topic ɗin daga cikin maudu'in ma za a iya ƙara fahimtar matsayin ilimi kenan a rayuwar ɗan adam a hausance muna da wato maganganu na azanci da suke nuna girman ilimi da matsayin ilimi a matsayin ginshiki a rayuwar ɗan adam yayin da muke cewa ilimi gishirin zaman duniya ilimi gishirin zaman duniya ko kuma ilimi hasken rayuwa ilimi hasken rayuwa daga cikin irin kalmomi na hikima da malamai suka yi na nuna ilimi wanda kuma zai ƙara fito da wato ma'anar wannan maudu'i ko manufar wannan maudu'i shine wani baiti da wani malami yake cewa al'ilmu yarfa'u baitan la'ima da lahu wal jahalu yahdimu baital izzi wash sharafi wato ilimi ilimi yana ɗaukaka gidan da ba shi da amudai ba shi da ginshiƙai sai ka ga gida rainannen gida ne ba shi da wasu hamshaƙai ba su da wasu manya amma idan wani daga cikin gidan ya yi ilimi ko yaran gidan suka yi ilimi sai kaga gidan ya samu ɗaukaka sai kaga gida gidan hamshakai ne gidan manyan mutane gidan masu alfarma idan ba su yi karatu ba yaran gidan ba su yi karatu ba sai kaga wato ainihin misali gidan ya rushe ya zama ba shi da tasiri kuma za ka iya ɗaukar wannan ka ɗora a kan al'umma al'ummar da ta rungumi ilimi ta ɗaukaki ilimi ita ce za ta zama al'umma mai girma al'umma mai mutunci al'umma mai alfarma al'umma mai ɗaukaka da kwarjini al'ummar da ta yi watsi da ilimi al'ummar da ta yi watsi da ilimi to wannan al'ummar za ta zama kasasshiyar al'umma abin rainawa kwarjininta zai tafi alfarmarta zai tafi mutuncinta ma zai tafi ta zan kasashiya rainanniya malam ali aqilu a cewa zancen hakika ba da tangarda ba sai mai ilimi shike ganewa ƙololuwar daraja shi haushi ɗare ɗan shi ko maras ilimin fa ko hangawa wato mai ilimi zai hau ƙololuwar daraja ya ɗare ɗan shi ko mara ilimi ba zai hango ma darajar ba ba magana hawa yake ba ake ba ba zai ma hango darajar ba malam sa'adu zungur a cikin waƙarsa ta arewa jamhuriya ko mulukiya yana cewa shehu abdullahi hakikatan ya bar mana gadon gaskiya yana nufin abdullahi dan fodiyo ya ce shehu abdullahi hakikatan ya bar mana gadon gaskiya ilimi hikima addini duka da dabarar sarrafa duniya muka lalata muka wargaza ga shi sai ana mana dariya babu tsuntsu ba tarko duka walla mun yi hasarar duniya jahilci ya ci lakar mu duk ya sa mana sarƙa har wuya ya sa mana ankwa hannuwa ya ɗaura ƙafarmu da tsarkiya mu ya sa takunkumi ba zalaƙa sai sharholiya ilimi mai amfani duka ilimi mai amfani duka inda addininmu ya dogara in fa addini ya raunana babu alheri nan duniya ya ce mu dai ilimi muka tambaya ko a london ko a arabia mu dai ilimi muka tambaya ko a london ko a arabia malam mu'azu hadija a cikin waƙarsa shi ma da yake nuna mana ilimi ya nuna mana cewa wato yadda muka zan a dalilin musulunci muke da gadon ilimi amma mun yi watsi da ilimin waɗansu sun zo sun yi ilimin mu kuma mun zama ci baya waɗanda da huntaye ne wanda tura suka tarar da su a matsayin huntaye sun yi ilimi yanzu su za su faɗa a biye musu in sun faɗa kuma dole a bi su so don haka tabbas babu abin da yake rusa al'umma ya ciyar da ita baya kamar rashin kula da ilimi so don haka wannan lecture tamu za mu gabatar da ita akan gaɓoɓi kamar haka gaba ta farko wato menene taɓarɓarewar ilimi me ake nufi da taɓarɓarewar ilimi na biyu waɗansu abubuwa ne suka sabbaba taɓarɓarewar ilimin nan waɗansu abubuwa ne suka sabbaba taɓarɓarewar ilimin nan na uku yaya tasirin taɓarɓarewar ilimin nan yake a al'umma waɗansu abubuwa ne suke nuna mummunan tasirin taɓarɓarewar ilimin nan a al'umma na hudu yaya za a shawo kan wannan matsala ta taɓarɓarewar ilimi allah ya mana jagora da farko zan yi wata 'yar batashiya cewa zan fi ba da ƙarfi a wannan bayani nawa akan taɓarɓarewar ilimi zan fi ba da ƙarfi kan wannan yanki namu na arewa ko ba komai a hausance muke magana waɗanda za su fi sauraro mutanen arewa ne zan fi ba da ƙarfi kan nan wannan yanki namu na arewa na biyu saboda a yanzu a halin da nake ciki a zaman da nake a wannan kujera da nake gabatar da wannan lecture na fi sanin yanayin da ilimi yake ciki a nan yanki na arewa don haka zan fi yin adalci in na ba da ƙarfi a bayanina a kan wannan yanki na arewa na uku da so samu ne da bayani akan taɓarɓarewar ilimin nan ya haɗa akan taɓarɓarewar ilimin boko da iliminmu na arabiya to amma lokaci ba zai ba da dama a ce an yi bayani ta waɗannan fuskoki daban-daban ba a waɗannan fuskoki biyu ba don haka zan fi ba da ƙarfi a kan ɓangaren abin da ya shafi ilimin boko wata rana in allah ya taimake mu a samu lokaci a yi bayani a kan ɓangaren fuskokin taɓarɓarewar ilimi ta fuskar arabiya ko kuma in ce ba ni ne na fi cancanta na yi wannan bayanin ba irin su imam tajuddin su suka fi cancanta a kan irin wannan allah ya samu dace mecece taɓarɓarewar ilimi sau da yawa mafi yawan mutane idan ana maganar taɓarɓarewar ilimi abin da ya fi zuwa tunaninsu shine magana a kan wato raguwar ko kuma raunin ingancin ilimi da karatu raunin ingancin ilimi ko rashin ingancin ilimi to amma in ka kalli taɓarɓarewar ilimi ta fuskar ingancin karatu ko ingancin ilimi to ka kalli fuska ɗaya ne kawai bayani akan taɓarɓarewar ilimi wajibi ne ya haɗo fuskoki biyu da turanci ana cewa quantity and quality to sau da yawa mutane sun fi kallon in ma kana jin ana magana akan taɓarɓarewar ilimi duk abin da za ka ji shine sai ka sai ka ji an ce yanzu za ka ga yaro ya gama secondary school ko sentence mai kyau ɗaya ba zai iya kawowa ba ko ba haka ba ko kuma ka ga yaro ya gama university amma ba zai iya rubuta application mai kyau ba kaga duk wannan magana ce ake akan inganci shine quality amma dole magana akan taɓarɓarewar ilimi ta haɗa fuskokin nan guda biyu quantity da quality cikin magabatanmu na kusa-kusa dinnan allah ya ji kan professor jibril aminu ya rubuta ya wallafa wani littafi mai ɗan girma wanda ya kira shi quantity versus quality in nigerian education quantity versus quality in Nigerian education kuma a haka ɗin wata fuska ta uku da za a shigo da ita har wa yau bayan ka yi magana bayani akan taɓarɓarewar ilimi ta fuskar inganci da kuma ta fuskar wato yawan waɗanda suka yi karatu shine kwantiti sai kuma ka yi maganar taɓarɓarewa ta fuskar gogayya tsakanin quantity da quality gogayya tsakanin quantity da quality wato the ability to balance quantity and quality wato daga cikin fuskar abin da nake so in fito da shi daga cikin fuskar taɓarɓarewa shine lokacin da aka fifita quality wato inganci at the expense aka ƙi damuwa da quantity akwai crisis akwai damuwa ko? haka in aka fifita ɓangaren quantity yawa at the expense of quality aka ƙi damuwa da quality nan ma akwai damuwa don haka in za a yi magana ta ɓarɓarewa za a yi magana ta fuskoki uku kenan fuska ta farko ta fuskar inganci fuska ta biyu ta fuskar wato quantity shine yawan waɗanda suka yi karatun a cikin al'umma sannan ta fuska ta uku shine wato yadda aka iya daidaitawa tsakanin inganci da kuma yawa yayin da aka samu tasgaro wajen daidaito tsakanin inganci da kuma yawa nan ma wata fuska ce ta taɓarɓarewa to ta fuskar inganci kusan mutane da yawa sun san halin da ake ciki yanzu musamman kuma a makarantu na gwamnati kuma makarantu na gwamnatin su suka fi ɗiban yara da yawa makarantun na gwamnati su suka fi ɗiban yara da yawa har yanzu duk da yaɗuwar makarantu na kuɗi da kuma yawansu har yanzu wato suna ɗaukar wani fraction ne wani wato kaso ne wato wanda shike kaɗan dangane da wato ainihin misali yaran da suke shiga makarantu yin karatu ba za ma ka san haka ba sai ka haska ka gano cewa ai su makarantun kudin nan mafa da ake magana duk fa makarantun kudin nan fa mafiya yawan su fa a birane suke mafi yawan ƙauyuka babu masu kwata-kwata kuma akwai mutane da yawa dankam a ƙauyuka to don haka wato ainihin misali in za ka lura da taɓarɓarewar ilimi ta fuskar waɗanda suke zuwa makarantun gwamnati kai ka san wato abu ne wanda shike ba sai an tsaya ana ɓata lokaci ko ana jan lokaci wajen bayani ba kowa ya san halin da yara suke fitowa daga makarantun firamare da halin da suke fitowa daga makarantun sakandare a shekarun 70s wato 1970s 1980s da matukar wahala irin sahunmu da su malam tajuddin da muka yi primary a 70s muka kare secondary a 80s early 80s malam din ya riga ni kare sakandare. kar ku gage mu na fi na safari ya kare a 82 na kare a 83 wato da kyar da jibin goshi da kyar da jibin goshi mutum zai samu kredit biyar amma yanzu yaranmu suna fitowa da kredit tara kredit goma amma na san malam tajuddin ya sani lokacin da muka kare secondary school ba wanda ba zai iya rubuta ingantaccen application later ba later ingantacciya ta application babu wanda ba zai rubuta ba amma yanzu ka samu wanda ya yi masters ma ka samu wanda ya yi masters ka ce masa ya rubuta maka application ka gani lokacin da muke jami'a a yi haƙuri wato ansa booklet waɗanda duk suka yi jami'a a wancan lokuta ansa booklet shafuka 24 ne ansa booklet a jami'oyi lokacin shafuka 24 ne za a shigar da ku aji a ce ku ansa tambayoyi guda uku a tambayoyi guda uku nan kamar mu da muka yi arts da humanities da social sciences a tambayoyi guda ukun nan ɗalibi zai cika shafuka 24 nan kuma ya nemi a ƙara masa shafuka takaddu a amsoshi uku yanzu muna koyar da yara a matakin masters da matakin phd muna ba su ansa booklet mai shafi guda goma sha biyu shida shafi goma sha biyu amma billahi azim sai yaro dan masters da mai phd ya amsa maka tambaya a cikin shafi ɗaya da rabi tambaya ɗaya gaba ɗaya in ka amsa tambayoyi hudu ake, ake amsawa a masters banda undergraduate amma tambayoyin guda hudu amsar ba za ta taba cika wannan shafuka goma sha biyun ba kuma yana expecting wai dole ka bashi wato grade mai yawa taɓarɓarewar mu da muke jami'o'i yanzu za mu gaya muku wata fuskar da watakila ba lalle ne ku hankalce ta ba kamar yadda kuka sani makarantun gwamnati makarantun lokacin da muka yi jami'a babu makarantu masu zaman kansu da yawa kusan ma babu su don haka mu da muka je jami'a a wancan shekarun dukkaninmu kusan kowannenmu daga makarantar gwamnati ya fito daga cikin abin da zai baka tsoro halin da ake ciki yanzu shine akasari na waɗanda suke zuwa jami'a a yanzu akasarin waɗanda suke zuwa jami'a a yanzu in ka je ka ɗauki alƙaluman za ka ga kusan kashi saba'in daga cikin ɗari dukansu daga makarantun kuɗin ma yawanci ƙyalƙyal banza ne sau da yawa ai a makarantun kuɗi ne ake samun miracle centers ko ba haka ba ne sannan daga cikin alamun taɓarɓarewar ilimi ta fuskar inganci akwai satar jarabawa satar jarabawa yanzu a makarantu in ma akwai wani abin da ike nuna taɓarɓarewar ilimi ta fuskar inganci babu kamar satar jarabawa da wato the rule abin da shike sananne Shi ne kowa ya je ya shiga ɗakin jarabawa ya ci jarabawa da ƙoƙarinsa sai tsinta tsinta za ka ji cewa an yi satar jarabawa amma yanzu da rule shi ne a yi satar jarabawa sai ka zo fa birni guda ka yi ƙoƙarin bincike lokacin da ake jarabawa ka yi ƙoƙarin bincike akwai wata shekara a wata jiha a nan arewa ya kai kamar shekara sha biyar da suka gabata a wata jiha a nan arewa ba zan ambaci sunanta ba da muslim student society of nigeria suka yi sabe a lokacin da ake jarabawar ssca su ga waɗanne makarantu ne ba a sata jarabawa a cikin birnin jihar sai suka tarar makaranta ɗaya ce inda suka ce ba su yadda a yi sata jarabawa ba makaranta ce mai zaman kanta kuma ta addini ce so idan akwai abin da ike bayyana taɓarɓarewar ilimi babu kamar yadda wato ainihin misali sata jarabawa ta samu gindin zama ta zama ita ce the norm ita ce the rule yin jarabawa da ƙwazon kai ya zama shi ne da exception shi ne abin magana shi ne abin fada babban abin takaici kaga profesa wanda ya yi karatu ya yi graduating a shekarun 1970s ko a shekarun 1980s kaga permanent secretary da ya yi karatu ya gama sakandare in the 70s ko ya yi graduating in the 80s wanda ya san da ƙoƙarin kansa ya ci jarabawa da ƙwazansa ya tafi university ba da satar jarabawa ba amma ka ga wannan professor ko wannan permanent secretary ya ɗauki ɗansa ko ‘yarsa ya kai makarantar kuɗin da ake ba da satar jarabawa wani irin wani irin wato misali lalacewar tunani muka samu da mutuwar zuciya to ba zan tsawaita magana a kan taɓarɓarewar ilimi ta fuskar inganci ba saboda misalan suna da yawa amma ban sani ba ko an fuskanci abin da nake faɗa na hadarin da muke ciki wanda daga baya za mu zo mu yi magana a kai cewa wato ainihin misali lokacin da muka je university kusan 100% daga makarantun gwamnati muka zo university amma yanzu idan ka zo university za ka ga mafi yawan waɗanda suka zo university yara ne waɗanda suka zo daga makarantun kuɗi kuma akasarin waɗanda suka zo daga makarantun gwamnati akasarinsu za ka samu ba professional courses suke yi karantawa ba don haka ba za ka taɓa zai batukar wahala ka samu wanda izo daga makarantar gwamnati sakandare yana karanta medicine ko yana karanta engineering ko yana karanta law professional courses nan ko any of the social sciences irin su economics da sauransu akasari za ka samu sai dai ka samu ko suna karanta education hausa islamic studies da sauransu waɗanda suka zo daga makarantun gwamnati mu koma taɓarɓarewar ilimi ta fuskar yawa ana samun taɓarɓarewar ilimi idan a al'umma ya zamana akasarin wato yara da ya kamata a ce suna makaranta ba sa makaranta ma'ana makarantu ba sa ɗaukar adadin ɗalibai da ya kamata su ɗauka gwargwadon yawan al'umma so an samu taɓarɓarewar ilimi ta wannan fuska musamman a nan arewacin najeriya za ka ga wato misali abinda ake kira out of school children alƙaluman yara waɗanda ba sa zuwa makaranta ba sa makaranta sun fi yawa a wannan nahiya mu. amma a nan gabar zan yi wata 'yar dajiya na ɗan yi wani bayani wato mu fassarar mu ta out of school children yaran da ba sa zuwa makaranta daban da fassarar da turawa suke kawowa su turawa a cikin fassararsu hatta yara waɗanda suke almajirai da suke zuwa makarantun ƙur'ani su suna kirga su a matsayin out of school children mu ko ba ma kirga su a cikin mu su ne ma sahun farko a a ilimi da makarantun ƙur'ani da makarantun islamiya amma taɓarɓarewar yadda yanayin karatu a makarantun allo ya kasance wannan wani abu ne daban amma baka isa ka ce wai wanda yake karatun ƙur'ani wai out of school ba ne ba za mu yadda da wannan ba makarantar da ake zuwa a haddace ƙur'ani a rubuta ƙur'ani da ka a yi haraji alaramma ya gaya maka harafi kaza ko kalma kaza kaza ta fito a cikin ƙur'ani ka ce wannan jahilci ne ka ce wannan ba ilimi ba ne so amma duk da haka dole ne mu yadda cewa a ɓangaren ilimin boko ɗin wato yara da yawa masu ɗimbin yawa ba sa zuwa makaranta kuma daga cikin in ana tafiya sama abin yana ƙara tsukewa waɗanda suke shiga primary da akwai da yawa danƙam waɗanda ba sa zuwa makaranta kuma a 'yan shekarun bayan nan da aka ƙara samun wato taɓarɓarewa tattalin arziki ya sa iyalai da yawa ba sa iya jure tura yaransu makaranta hatta su tura 'ya'yansu makarantar gwamnati da watakila kawai za a ce a ba da kuɗin pta kamar naira 500 ko naira 1000 ko naira 2000 ko kuma ma a ƙauyuka in aka matsanta cewa dole sai an ɗinka ma yaro uniform to iyayen ba su da yadda za a yi su ɗinka masa uniform shi yasa a wasu shekaru ban san yanzu ba za ka ga in kana tafiya a mota kana shiga wasu ƙauyuka za ka ringa ganin yara 'yan firamare in sun taso za ka ga waɗansu da uniform waɗansu ba uniform. saboda waɗanda ba su da uniform ɗin in aka ce dole sai an sa sun sa uniform. to sai dai a haƙura da makarantar to kuma in aka ɗago sakandare zuwa sakandare kusan kashi hamsin na waɗanda suka je firamare nan ba sa iya cirawa zuwa sakandare to kuma yanzu da makarantun sakandare ɗin na gwamnati suka gama lalacewa to da wuya ka samu kashi goma cikin ɗari waɗanda suke gama makarantun sakandare na gwamnati waɗanda suke cirawa zuwa universities zuwa jami'a da sauran makarantu to don haka akwai matsala a nan ta taɓarɓarewar wato ainihin misali ilimi ta fuskar yawan waɗanda suke zuwa makarantu shi ya sa wato har yanzu za ka ga duk da yawanmu har yanzu mun kasa cike giɓe na ƙwararru da muke bukata a wasu fuskoki na rayuwa daban-daban in ka ɗauki ilimin likitanci har yanzu za ka ga duk da yawanmu har yanzu jihohinmu na arewa waɗanda musulmai suka fi yawa har yanzu ba mu iya samar da likitocin da yake muna buƙata ba a al'ummance har yanzu ba mu iya samar da injiniyoyin da muke buƙata ba a al'ummance haka kuma kai hatta malaman makaranta har yanzu ba mu iya samar wa kanmu isassun ƙwararrun malaman makaranta da za su koyar a makarantunmu tare da la'akari da irin yawan da al'umma ta yi don al'umman ta ƙaru geometrically ta ninku da sauransu wannan shi yasa har gobe za ka tarar da dole asibitocinmu wato ainihin misali za ka ga akwai waɗanda suke ba addininmu ɗaya da su ba da sauransu azumin bara a wata cibiya da nake executive secretary islamic forum nigeria a kano muna shirya anuwar ramadan lecture lecture ramadan ta kowace shekara bara mun yi lecture a kan yaƙi da yunwa da ƙalubalen wada ta ƙasa da abinci yaƙi da yunwa da ƙalubalen wada ta ƙasa da abinci wani farfesa na agriculture da muka gayyato shi cikin waɗanda suka yi bayani cikin bayaninsa ya ce wallahi ya san wata jiha a nan arewa ya ce wallahi ya san wata jiha a nan arewa da malaman gonanta su takwas ne kawai muna cikin haɗari kwarai da gaske ilimi ya taɓarɓare ta fuskar yaran da suke shiga makarantu kuma har su gama makarantun kuma in sun gama su cira zuwa sama har su je su samu ilimi na ƙwarewa ko na sana'a ko kuma su cira sama zuwa jami'o'i su samu ilimi na ƙwarewa a fuskokin rayuwa kuma gwargwadon yawan adadin da al'umma take yawa gwargwadon yadda ƙalubalen har yau yake yawa dama tun can inda akan fuskar ilimin boko ne dama tun can tun yadda aka faro ilimin boko wanda za mu zo bayani a kai akwai dalilai na tarihi da dalilai na aƙida da suka sa muka zan muna baya akan harkar ilimi to amma yanzu wasu dalilai waɗanda suke na rashin kyautatawa makanmu sun ƙara sabbaba wannan taɓarɓarewar ta fuskar yaran da suke yin karatu a makarantunmu don haka wato muna cikin wani irin tashin hankali kwarai da gaske wata idan idan kana tafiya a mota a highway allah ya sa ka zo daidai wata makaranta ta ta an tashi kamar karfe biyu ka ga yaran da za su fito daga makarantar ka taɓa tambayan kanka ko makarantar mata ce ka ga 'yan matan da suke fitowa daga sakandare ka taɓa tambayan kanka cewa musamman a ce a irin ƙauyukan nan namu ne local government headquarters da sauransu ka taɓa tambayan kanka cewa a cikin wa'annan nawa ne za su je su karatun nasu nawa ne za su je midwifery nawa ne suke zuwa university ka san cewa da wuya a samu kashi biyar cikin ɗari cikinsu ka taɓa haska ma ka wannan ƙalubalen da muke ciki idan ma da za a ce za su iya tafiya gaba ɗaya akwai makarantun da za su ɗauke su shine carrying capacity yaran da suke fitowa daga jami'o'i eh, daga sakandare inda ma za su iya cin jarabawarsu da za su je university ko polytechnics ko college of education akwai wa'annan makarantun da za su iya ɗaukar su babu to don haka taɓarɓarewar ilimi wato anin misali ta waɗannan fuskoki biyu wato wannan kaɗan daga cikin irin abin da za a iya fitowa da shi kenan na bayani daga nan kai ka san ai ba mu ma kamo hanyar yadda za mu daidaita tsakanin inganci da wato ainihin misali yawa ba quantity versus quality ba a ma kamo wannan hanyar ba ai ba a ma maganar wannan babu ma wannan maganar babu ma wannan maganar menene waɗansu dalilai ne suka sabbaba yadda muka samu kanmu a cikin wannan hali dalilan suna da yawa akwai dalilai na tarihi akwai dalilai na shugabanci akwai dalilai na zamantakewar al'umma dangane da taɓarɓarewar inganci bari mu ɗan koma tarihi kaɗan watakila 'yan shekara talatin har ma arba'in suna jin labarin universal primary education ko universal free primary education watakila ma waɗansu ba su taɓa ji ba to universal primary education gwamnatin jihar kudu maso yamma ita ta fara yin universal primary education shi ne wani wato tsari ne na yadda za a tabbatar cewa kowane yaro an sa shi a makaranta na haka gwamnatin kudu maso yamma south-west ƙarƙashin awolo su suka fara yin wannan tsarin sai wato ainihin misali gwamnatin kudu maso gabas south-east, lokacin south south gaba ɗaya suna tare da south-east, gaba su ana kiransu south-east, sai su ma suka fito da wannan tsarin na universal primary education a shekarun 1960s munan arewa ba a fito da wannan tsarin ba ba a karbi wannan tsarin ba an shailanta shi ba sai a abin nan a shekarun farko-farkon shekarun 1970s daga baya abin sai daga bayan waɗancan dai daga baya kuma a 1970s sai gwamnatin najeriya gaba ɗayanta sai ta shelanta universal primary education a matakin najeriya gaba ɗaya wato wani yunkuri ne na bunƙasa ilimi ta fuskar yawa har ma da inganci a manufar amma wato ainihin misali wannan yana nufin a gina ajujuwa da yawa domin an shelanta kuma an ɗauko matakai na tabbatar da cewa duk yaron da ya kamata ya shiga makaranta an shigar da shi makaranta wannan yana nufin ƙarin makarantu wannan yana nufin ƙarin ajujuwa wannan yana nufin uwa uba ƙarin malamai sai aka shelanta wannan da aka shelanta a lokacin da aka shelanta universal primary education sai zamana mu a nan jihohin arewa an buɗe ƙarin makarantu an buɗe ƙarin ajujuwa saboda adadin yara da aka shigar da su makarantu sun ninninka to amma ba mu da isassun malamai ba mu da isassun malaman da za su koyar a ajujuwan da suka karu ma'adadin ɗaliban da suka karu ba mu da yawan isassun malamai da wato misali za su koyar a makarantun da suka karu wannan dalili ya sa. aka fito da tsare-tsare na yadda za a samar da malamai cikin gaggawa don haka tsari wanda yake tabbatacce a wannan lokaci shine wato misali tsarin grade 2 teachers to sai dole aka fito da tsarin grade 3 teachers grade 2 teachers su ne malaman da suke zuwa su samu kwarewa horo na shekara biyar su fito as qualified teachers amma tsarin grade 3 su ne waɗanda za su je su yi shekara uku su samu horo na shekara uku me yasa saboda in dai ba a fito da malamai a cikin shekara uku ba to za a samu ajujuwa da yawa waɗanda babu malamai wannan da wanda ya samu kwarewa a shekara uku da wanda ya samu kwarewa a shekara biyar za ka daidaita ingancinsu ba za ka to ba nan ba ba nan ba duk da wannan sai ya zamana still ba a samar da isassun malamai da za su koyar a makarantun firamare ba don haka sai aka fito da tsarin pupil teacher kafin tsarin pupil teacher aka fito da tsarin pivotal teacher training pivotal teacher training shine wato ainihin misali kamar waɗanda suka gama sakandare amma ba su iya wucewa da karatunsu ba sai a zo a yi musu training na koro na koyarwa cikin 'yan watanni a sako su su zo su koyar a ajujuwa don a samu malamai to gara ma wannan sai aka ɗauko tsarin pupil teacher malam tajidin ya san tsarin pupil teacher ba sani ko ya pupil teacher <laughs> amma tun da ya tafi sakandare kai tsaye bai yi tsarin pupil waye pupil teacher yadda za ka san wato daga wannan matakin wato ingancin ilimi ya fara rauni pupil teacher ba kowa ba ne face wanda i gama primary bai ci common entrance ya tafi secondary school ba bai je teachers college ba ko ba haka ba amma yana da gaba yana da girman jiki da girman gaba wanda zai dan cika ido ma yara sai aka rinka ɗauko su domin in ba haka aka yi ba ajujuwan da aka bude da makarantun da aka bude sai dai yara su je su yi ta zama su yi wasa su koma gida ba malamai to sai aka aka rinka ɗauko tsarin pupil teacher pupil teacher na ina gaya muku waye pupil teacher pupil teacher shine wanda i gama primary bai ci common entrance ba domin waɗanda suka ci common entrance suka je suka yi interview suka tafi sakandare sun ga sun tafi shi bai ci common entrance ba don haka bai wuce secondary school ba yana zaune kuma yana da ɗan girman jiki sai a ɗauko sai aka rinka ɗauko su ana saka su a aji pupil teacher ne kenan daga nan aka fara samun raunin ingancin karantarwa da raunin ingancin ilimi nan ne mafari saboda akasari pupil teacher mu pupil teacher sun koyar da mu amma yau in muka duba yadda da ake sai maga da ufa ɗalibuwar matsalub ne wani zubin ake yi kuma wannan na daga cikin musabbabin abin da ya fara haifar da satar jarabawa saboda ɗalibi bai samu karantar wadda ya kamata ya samu ba mu aje wannan sai aka zo aka fito da tsarin 6334 tsarin 6334 a lokacin well an ɗauko an yi wannan tsari tun lokacin da aka fito da universal primary education domin ya fito ne a haɗe da abin da ake kira da national policy on education wato kundin tsarin ilimi na najeriya a kundin tsarin ilimi na najeriya nan nan ne aka canja tsarin karatu wannan sabon kundin aka canja maimakon da ana yin shekara bakwai a primary school a shekara biyar a secondary school sai aka dawo da aka maida tsarin wato misali primary shekara shida secondary shekara shida mai gaba biyu shine 6334 ko ba haka ba shekara hudu a mataki na jami'a mu su, su malam sun tsallake su 'yan shekara bakwai ne watakila ma ta jini shekara bakwai a firamare eh? to ni shekara shida ne <laughs> mu ne aka fara implementing 6334 a kanmu amma as a firamare mu ne mun zo za mu shiga aji shida mun shiga aji shida 1978 sai aka ce a fara aiwatar da tsarin 6334 a shekarar daga firamare don haka sai aka haɗa mu da 'yan shekara bakwai waɗanda su sun shiga primary 7 mu kuma mun shiga primary 6 ba a bar mu mun ƙarasa zuwa 7 ba sai aka haɗa mu muka yi common entrance tare da 'yan primary 7 duk waɗanda suka kai shekaru na sun san wannan ko ba haka ba to daga nan 1978 aka fara 6 to amma 334 ɗin ba a fara ba domin duk da mu mun yi shekara shida amma sai muka je muka yi shekara biyar a sakandare domin a sakandare ba a fara aiwatar da 334 din ba a shekarar 1982 lokacin shagari a daidai wannan shekarar ko 81 zuwa 82 a daidai wannan shekarar aka fara tsarin 334 a wato misali sakandare wannan ya sa aka bude junior secondary schools da yawa aka bude su comprehensive secondary school su pilot secondary school ko ba haka ba su vocational training centers technical colleges da waye da waye aka bubbuɗe su da yawa kuma aka tabbatar an bude junior secondary schools din nan a ƙauyuka remote villages ƙauyuka masu yawan gaske to amma kamar yadda aka zo aiwatar da universal primary education haka daidai wannan gabar da aka zo aiwatar da 6334 sai aka kuma samun wannan matsala ta rashin babu malamai babu malamai a daidai wannan gabar minimum teaching qualification da ake bukata a koyar takarda mafi wato mafi kaskanci da ake buƙata don a koyar a sakandare a wannan lokaci ita ce takardar nce ba grade 2 ba a sakandare ko da junior secondary school ne nce ake buƙata? har zuwa yanzu ma haka ne ba a canza ba to amma da aka zo aiwatar da 6334 an buɗe makarantu junior secondary school masu mugun yawa a cikin biranen mu ma state capitals an ninninka makarantun secondary schools junior secondary schools da su pilot da su wane ne an buɗe su da yawa sannan a kowace local gamman alal akalli a kowace local gamman an buɗe junior secondary school alal akal wajen guda shida a kowace local gamman amma malamai masu nce saboda a daidai wannan lokaci za ka samu college of education kwalejin korar da malamai a kowace jiha da wuya ka samu jihar da take da kwalejin koyar da malamai har guda biyu in banda wato waɗanda suke misali na gwamnatin jiha ne a sani na a wancan lokacin makarantun college of education na gwamnatin jiha banda na gwamnatin jiha da tarayya na san wato ainihin misali jihar kano ita ce kawai a lokacin a yadda na sani wacce take da college of education guda biyu college of education kumbotso da college of education gomel sannan kuma tana da ƙarin college of education federal college of education kano nan kaduna state tun ana haɗe da katsina college of education kafancan kawai gidan waya na sani sai federal college of education zaria former bauchi state da ake haɗe da gombe daga college of education azare sai national technical teacher training college national advanced technical teacher natec ita ce ta koma fcet gombe a jihar gongola a wancan lokacin daga college of education hong daga baya aka yi federal college of education yola haka dai haka dai wa'annan college of education din ba su da yawan da za su iya samar da malaman da za su koyar a wayannan makarantun secondary schools din in ma akwai haka din ma nawa ne adadin ɗaliban a lokacin ɗaliban da suke fitowa da yan nawa suke wannan sai yasa aka kuma maimaita abin da ya faru sai yasa aka kuma maimaita abin da ya faru a lokacin da aka yi aka shelanta universal primary education sai ga shi akasarin makarantun junior secondary schools din nan sai ga shi akasarin su babu malamai wannan ya tilasta ɗaukar grade 2 su koyar a secondary school grade 2 teachers su koyar a secondary schools kai junior secondary schools da suke ƙauyuka a waɗansu jihohi a nan arewa junior secondary schools da suke ƙauyuka wallahi grade 2 failures aka tu aka rinka ɗauka ana turawa don su je su koyar grade 2 failures idan kana neman dalilan da suka kawo taɓarɓarewar ingancin ilimi wannan na daga cikin dalilan saboda akasari haihuwar guzuma ake yi da ufa ɗalibuwar maɗalub ake yi wannan shi ya haifar da haɓakar haɓakar sata jarabawa to kuma idan kana neman dalili na biyu wannan dalili na farko kenan a tarihance amma dangane da abin da ya shafi raunin malamai abin da ke so in ce daga cikin abin da ya kawo taɓarɓarewar ingancin karatu shine raunin malamai akwai rashin malaman isassu da kuma raunin malaman da ake sa su a makarantu a aji su koyar hasbunallah wa ni'mal wakil la <laughs> to daga cikin dalilai da suka kawo taɓarɓarewar ingancin ilimi shine wato yanda sata jarabawa sata jarabawa sata jarabawa alama ita ce babbar alama sata jarabawa ita ce babbar alama babbar alama ta taɓarɓarewar ingancin ilimi amma kuma har wa yau ita ce kuma babban sababin lalacewar ingancin ilimi don haka wato ainihin misali wato it is an effect and at the same time it is a cause yayin da satar jarabawa take ƙara yaduwa sai ingancin ilimin yana ƙara lalacewa har aka zo matakin da abin da za ka iya cewa vicious cycle an shiga tsaka mai wuya mummunar da'ira vicious cycle mecece vicious cycle dangane da satar jarabawa shine lokacin da products products na sata jarabawa suka fara zama malamai an gane ko kasan vicious cycle kenan ko ba haka ba wanda yake sata jarabawa ya samu a primary ya tafi secondary mu fa da eh, ka gama misali inna rududufa kawai ake yi amma da wato ainihin misali akwai abin da muke kira ck ck malam ya san ck ck sike sike shine cuku-cuku wanda aka san bai ci common entrance ba amma he found his way to the secondary school ya ce wai through the window ya shigo saboda sai ka ci jarabawa za ka tafi to amma wanda ya ci common entrance ta sata jarabawa ya zo ya ci secondary eh, abin ɗinsa da sata jarabawa ko ma ya karɓi takaddar wani ya je ya ungulu da kan zabo ya samu admission ko ba haka ba ya je kuma ya rinka sata jarabawa a university ya fito kuma aka ɗauke shi malamin makaranta ko a secondary ko a higher institution an shiga vicious cycle to don haka satar jarabawa na daga cikin musabbaban abubuwan da suka kawo taɓarɓarewar inganci daga cikin wato taɓarɓarewar inganci shine ina ganin ba sai na yi magana ta musamman akan ƙwarewar malamai ba a yi duk magana da nake ta pupil teacher da grade da ake engaging a aji ai rashin ƙwarewa ne ko ba haka ba da kuma rashin isar malaman waɗanda suke ƙwararru to daga cikin abubuwan da suka sabbaba rashin ingancin karatu shine wato yayin da son zuciya da son kai da sata da rashawa suka shiga harkar gudanar da ilimi ya zamana ba a samun ingantattun kayayyakin koyarwa wato teaching and learning facilities don me yasa ni da malar tajuddin mu ba zai inganci ba baicin mun je makaranta a primary ana ba mu exercise book kyauta idan exercise book ɗinka ya cika sai dai ka je ofishin headmaster ko ofishin store officer ko wane ne ka je ka kai exercise book ɗinka da ya cika a yaga bakin tsakiyar exercise book ɗin a ɗauko sabo ful a baka abinda yasa ake yagawa shine don kada ka sake dawowa da wannan littafin ka ce a sake baka wani don me yasa iliminmu ba zai inganci ba wanda muna shiga daga primary primary 1 primary 2 za a kawo mana littattafai na turanci da, da na arithmetic textbook a ba wa kowa kyauta kuma in ka je aji biyu a kawo maka english book 2 da arithmetic book 2 ko ba haka ba da elementary science book 2 a raba wa kowa kyauta in ka je aji uku haka in ka je aji hudu haka in ka je aji biyar haka sannan duk malamin mathematics da zai shigo ko duk malamin da zai shigo zai shigo da rula da dasta ko ba haka ba da chalk kaloli daban-daban mai koyar da handwriting ya zo ya zana jan layi da shuɗin layi a kan allo ya koya maka yadda ake rubutu don me sa ilimin ba zai inganci ba ana samun waɗannan kayayyakin karantarwar me yasa ilimin ba me sa ilimin ba zai inganci ba mu da muka yi karatu a wancan shekarun bai cin duk makarantunmu na secondary school ba makarantar da babu library yanzu makarantu ba secondary school ba makarantun da ake diploma ko ake nce nawa ne suke da ingantattun libraries ina za ka je ka ga wata library mai inganci a wata makaranta ta sakandare ofishin principal ɗin ma yaya aka ƙare don haka waɗannan na daga cikin dalilan da suka kawo taɓarɓarewar wato wannan ya haifar da rauni wajen karantarwa domin dukkaninmu da kake ganin mu da ni da malam tajiddin din nan wato irin wannan gulob din na geography ko tun a primary aka zo aka saka mana akan tebur aka koya mana lokacin da aka shekarar da shekarar da wato ainihin misali aka zo za a fara yin screening wajen admission a university na masu jam shekarar farko an fara sakirini din hadda masu NCE da masu diploma da muka zo sakirinin wani ya screening wani NCE geography yi NCE geography muka ce ka gaya mana the seven biggest rivers in Africa ya ce seven biggest rivers in Africa ka ce ka faɗa amma ni da malam tajuddin a waka aka koya mana a primary nile niger congo ne <laughs> a waka aka koya mana a primary amma ga mutum ya zo da nce bai san seven biggest rivers ba wani ya zo da nce hausa muka ce faɗa mana hausa bakwai wallahi bai sani ba wannan fa lokacin da aka fara screening din nan yanzu kusan shekara goma sha bakwai zuwa ashirin kenan wato lalacewar karantarwa saboda babu ma kayan aiki a makarantu balle laboratories da ake koyar da sciences a university ma a university ma a chemistry laboratory ba za ka samu bonsin bana ba sai dai risho risho fa ake amfani da shi a laboratory malam yaya karantarwa za ta yi inganci Allah shi kyauta wannan ta ɓangaren me ya kawo taɓarɓarewa abin da ya kawo taɓarɓarewa ta fuskar inganci shi ya kawo taɓarɓarewa ta fuskar yawan karatun wato kuma a nan hadda laifin al'umma domin ba gwamnati ce kawai za ta ɗauki nauyin tabbatar da cewa an samar da makarantu ba wannan yanki namu wannan nahiya tamu akwai lalaci wajen samar da makarantu da riƙe makarantun da tabbatar da ingancin makarantun kamar community secondary schools haka da sauransu akwai lalaci to sannan kuma alal haƙiƙa wato rashin samar da kuɗaɗe isassu da za a gudanar da ilimi wajen samar da makarantu da haɓaka makarantun da inganta makarantun na daga cikin dalilai da suka sa babu isassun makarantu yanzu maganar out of school children da ake yi ba magana ce kawai ta cewa wai yaran ba su akwai garuruwa ƙauyuka da yawa waɗanda ko suna so su tura yaran babu makarantun babu makarantun kuma yanzu wani haɗarin da muke fuskanta hadarin da muke fuskanta shine a yanzu a mafi yawan jihohin arewa ba magana ce kawai ta out of school children wai yara ba sa zuwa makarantu ba magana ce ma ta schools without teachers wallahi magana ce ta cewa schools without teachers a jihohi na arewa mafi yawa waɗanda na sani wato unqualified teachers ɗin ma unqualified teachers ɗin ma babu su akwai wata jiha a nan arewa babbar jiha ce da wani ɗan siyasa ya sa a yi masa survey na makarantu a lokal gamman guda ɗaya ina gaya muku wannan ni na sani ba labari aka bani ba billahi azim a wannan lokal gamman ɗin sai da suka kirga makarantu guda 45 duka wa'annan makarantun primary schools duka wa'annan makarantun wallahi daga headmaster sai malami ɗaya malamai wallahi muna cikin wani irin hali da ku da kuke abuja wallahi ba ku san abin da ake ciki ba billahi azim akwai bala'i da yake fuskantar mu da ba mu sani ba yawancin jihohi na arewa shekara da shekaru malamai ƙwararru suna mutuwa waɗansu suna ritaya amma ba a ɗaukar malamai gwargwadon waɗanda za su cike guraben waɗanda suke mutuwa da waɗanda suke ritaya don haka yanzu wato an kai wani mataki na wato ainihin misali akasarin jihohin nan makarantu babu malamai idan ka ga makarantun gwamnati da malamai a cike a state capital ne makarantun suke mafiya yawan makarantun ƙauyuka duk wanda ike jin cewa kamar wani zankan ake yi ko ƙarin gishiri ya yi tattaki ya je jiharsu idan a jiharsu allah ya sa akwai malamai a makarantu ba cewa ne dukkan jihohin ba amma jihohin arewa da yawa na san halin da ake ciki kenan lokaci kaɗan sai a ɗan ƙuri, a ce an ɗebi malamai kamar dubu ɗaya dubu ɗayan ba za su taɓa cike gurbin buƙatar da ake ciki ba kuma ga yaran nan suna fitowa da digiri daga universities suna zaune ba a ɗaukar ma'aikata ba a ɗaukar malamai ai ban ma gama tashkisin ba wani abin da ke faruwa shine halin da muka samu kan a ciki na faffada a majalisosi da yawa kuma zan nanata a nan yanzu taɓarɓarewar ilimi tana surantuwa ne ta hanyar abin da nake cewa mu yanzu a nan ƙasar dangane da harkar ilimi an kasu al'umma ta kasu kashi biyu wato two walls two walls living in one nation ba ma akan bangaren ilimi ba akan tsarin rayuwa abinda ake kira social inequality social inequality a shekarun nan da muke magana shekarun 1960s shekarun 1970s shekarun 1980s da ni da malam tajidin duka a ƙauye muka taso a arewa ba a state capital muka tashi ba a ƙauyukanmu a wayancan shekarun a kowane ƙauye kake a kowane ƙauye kake kana da ƙwararrun malaman da za su koyar da kai kana da ƙwararrun malaman da za su koyar da kai in an zo common entrance ka ci common entrance at federal government level ka zo a yi maka interview ka je federal government college don haka za ka ga yaro daga ƙauye a jihar borno ko daga ƙauye a jihar adamawa ko daga ƙauye a jihar kano ko daga ƙauye a jihar bauchi ko daga ƙauye daga jihar taraba daga ƙauye yake wallahi ba daga state capital yake ba kuma makarantar gwamnati ya yi amma zai ci common entrance at federal government level ya zo ya yi interview a kai shi federal government college port harcourt watakila yadda zai fito daga ƙauyensu sai dai ko a ɗauko shi a keke a kawo shi local government headquarters akwai ƙwararren malamai a ƙauyensu da suka koyar da shi ko a kai shi king's college lagos ko a kai shi federal government college sokoto ko a kai shi federal government college maiduguri ko jos ko a kai yarinya daga ƙauyen ƙayau ina wannan yake yanzu ka gaya min yadda yaro zai yi makarantar gwamnati ko da a state capital ne ya ci common entrance ko na zuwa local government headquarters ɗinsu ne ina malaman suke ina malaman suke a ƙauye mun yi makaranta da 'ya'yan kwamishinoni mun yi makaranta da 'ya'yan sarakuna mun yi makaranta da 'ya'yan permanent secretaries su ne classmates ɗinmu mu ne classmates ɗinsu abokanmu ne mu ne abokansu amma yanzu al'umman nan ta kasu kashi biyu babu inda ɗan talaka yake haɗuwa da ɗan wani mutum kamar yadda na faɗa wata hudu bata ko ni a matsayina na malamin makaranta ‘ya'yana ba sa gogayya da ‘ya'yan talakawan talak ka je makarantu a jihohinku ka je ka ga yanayin da ‘ya'yan talakawa suke zauna aji wallahi sai ka yi kuka ka ga meye laifinsu laifinsu saboda iyayensu talakawa ne su waye suka haifar musu da wannan yanayin mu da irin su malam tajidin da aka koyar da mu a wancan yanayin mu ne fa muke kan madafin iko yanzu waɗanda aka koyar da mu with taxpayers money billahi azim malam tajidin ya sani wallahi a wancan lokacin akwai lokacin da ake riot a secondary school saboda an yi tuwon sama bita ba ji daɗin tuwon ba a rinka ɗaukan tuwon sama bita ana makawa a bango ana yin filasta da tuwon sama bita wai tuwon bai daɗi ba wannan yana haska maka yadda mu 'yan boko muka ci amanar ƙasan nan kuma wannan na daga cikin abin da ya haifar da taɓarɓarewar ilimi babu inda ɗan talaka zai taɓa yin gogayya da ɗan wani mai wani matsayi a cikin al'umma babu inda za su haɗu kuma babbar matsalar ita ce su 'ya'yan talaka wannan to babu yadda za a yi su samu karantarwa mai inganci su ci jarabawa da za su cira ma su zo su zama wani abu a cikin al'umma don haka menene illa da ci baya da taɓarɓarewar ilimin nan ta haifar kafin mu zo kan solution abinda muke fama da shi yau abinda muke fama da shi yau na rashin kwanciyar hankali abinda muke fama da shi yau na rashin kwanciyar hankali na banditry da kidnappers da duk sauran abubuwa da ka sani na rashin arziki da suke faruwa abin da hannuwanmu suka tsuruta ne kaga da su sara suka da dabanci da ƙauraye ko ba haka ba da kalare da ecomog da wane ne duka yaran da ba su samu ingantaccen ilimi ba ne abin da muka shuka shekaru ashirin da suka gabata na lalata makarantu yara dubunnai suna zuwa makarantu ba sa samun ingantaccen ilimi ko kuma akasari ma ba sa iya zuwa makarantar waɗannan yaran da kuma ake ta haifo su a cikin al'umma ba sa samun ingantaccen ilimi ba sa samun horo babu tarbiyya dole waɗannan abubuwa ni kamar yadda ake faɗa da turanci i'm not a prophet of doom ba fatan sharri nake ba amma mu buɗe idanunmu mu gani wannan zaluncin da muka dasa a cikin al'umma shi yake haifar da wannan duk ɗan da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba shi ba ba zai yi bacci ba duk azalimin da ya ce ɗan talaka ba zai ji daɗi ba zai samu ilimi ba to shi ma ‘ya'yansu da wa'yannan ‘ya'yan talakawan za su zo su rayu don haka ya kamata mu gyara ta amma hangar musulunci dole ne mu ɗauko tsari na al'adalatul ijtima'iyya al'adalatul ijtima'iyya adalci a wajen zamantakewa a tabbatar da adalci a wajen zamantakewa shine concept da aya ta cikin suratul hashir ta kawo mana na kaila ya kuna dulatan bainal aganiya iminku kada dukiya ta zan tana kewayawa tsakankanin mawadata kawai daga cikinku mawadata suna ƙara wadata masu kuɗi suna ƙara matalauta suna ƙara talaucewa kun sani da sata dukiyar gwamnati sata dukiyar gwamnati da in single digits ake yi a ce ya saci naira biyar daga cikin dukiyar gwamnati ko naira bakwai sai satan nan ta haɓaka sai ta koma double digits a ce ya saci 22,000 ko ya saci 22 eh, naira ko ya saci 57 naira ko 92 naira sai satan nan ta girma sai ta koma triple digit ya saci 300 naira ko ya saci 500 naira ko ya saci 700 naira sai ta satan nan ta haɓaka sai ta koma quadruple digit ya saci dubu biyu ya saci dubu bakwai ya saci dubu biyar ko sai satar nan ta ƙara haɓaka sai ta dawo ana satar miliyan in, in, in eh, miliyan ɗaya miliyan biyu an kai wani matakin da a ƙasar nan ba labari ba ne don an ce mutum ya saci miliyan biyu ko miliyan biyar domin satar yanzu in billions ake yi in trillions ake yi to don allah a wannan yanayin yaya ilimi zai inganta kun gina makarantu da, waɗanda suke sata dukiyar al'umman nan ba sa jin ciwo don kun sa kuɗin makarantun cewa miliyan ɗaya fatam ko miliyan uku fatam ba sa jin zafin su ciro kuɗin abin nan eh, wane ne eh, eh, abin makaranta mai inganci a ƙauye ba domin baya zuwa ƙauye kuɗin baya zuwa ƙauye ana sacewa ba zai yiwu ba a irin wannan yanayin babu yadda ilimi zai inganta a ƙasar nan ilimin dai da za a ba ma ɗan talaka ya samu ingantaccen ilimi ba zai yiwu ba sai an daina wannan sai an dawo da tsarin yadda da muke ai da kai la ya kuna dulatan al'agin ya imin din ne shi yasa muna primary ake ba mu abin nan ake ba mu wato kudin abin littattafan karatu kyauta ai kai la ya kuna dulatan ya imin iminkum shi ya kawo haka ina zuwa makarantar sakandare ina zuwa makaranta muna gam, ana, ana, ana karɓar mu ana kai mu domatire dama ga gado da katifa da, da bershid da komai abinda fa kawai muke zuwa da shi malam tajuddin daga bokiti sai tsintsiya ta shara amma kana gama wannan mu dai makarantar mu muna aje kaya sai a ce ga, wajen teloli da suke ɗinka uniform ka je a je a auna ka a ɗinka maka two sets of uniform a ɗinka maka kaki ba a yadda kai ɗan makaranta uniform ɗin da kake zuwa aji da shi ba a yadda ka zo in za a ci tuwo ka je ɗakin cin tuwo da uniform ɗin da kake zuwa aji da shi ba akwai kaki in ka dawo daga aji sai ka cire uniform ka sa kaki ka je hol hall da kaki idan aka ganka ka je hol. hall ba da kaki ba za a yi fanishin ɗinka sannan kuma bayan kun gama cin abincin rana kun dawo akwai vest na makaranta kowa za a ba shi vest singlet da bajon makarantar kalar, kalar house ɗinka daban in kana mu da yake mun yi arabic teachers college akwai maliki house akwai shafi'i house akwai elkanemi house akwai fodiyo house akwai hanafi house kowane gida akwai kalar house kala ɗinsa wanda ita singila ɗin ita me ya kawo wannan al'adalatul ijtima'iyya dukiyar tana kewayawa tana sauka har ƙasa yanzu dukiyar ba ta sauka ƙasa na sannan kuma idan za ka tafi hutu ai ban da jani money ma akwai pocket money akwai monthly pocket money monthly pocket money wanda kowane yaro za a bashi dan kudin sayan soyayyen gyaɗa sannan idan za a je hutu kowane ɗalibi sai an bashi jani moni ni na yi makaranta a gombe daga gombe na sani akwai 'yan borno akwai 'yan adamawa akwai 'yan taraba da sauransu 'yan ajujuwanmu don haka za a yi calculating daga gombe zuwa maiduguri kilomita nawa ne daga gombe zuwa mubi kilomita nawa ne daga gombe zuwa bauchi kilomita nawa ne daga gombe zuwa azare kilomita nawa ne daga gombe zuwa jos kilomita nawa ne a yi calculating a baka kudin mota based on kilometers tsakanin gombe da garinku kuma kowace makaranta a kowane gari abinda ake kenan a baka jani muni saboda dukiyar tana sauka ƙasa tana kewayawa yanzu 'yan tsiraru mutum ɗaya sai ya sace dukiyar da la haula wa quwwata illa billahi al azim to wannan zaluncin sai an daina shi idan ana so a ga ba wai tsarin ilimi ya inganta ba tsarin tsaro ya inganta tsarin wato lafiya ya inganta harkar noma ta inganta sai an daina wannan satar da musulunci ya hana wa ma kana li nabiyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bai halatta ga wani annabi ya saci dukiyar al'umma dukiya daga ganima ta al'umma duk wanda ya saci dukiya daga dukiyar al'umma zai zo da shi ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda muka ɗora shi akan aiki muka yanka masa albashi sai ya saci wani abu daga cikin dukiyar al'umma daga kan allura zuwa abin da ya yi sama da allura sai ya zo da ita ranar alkiyama daga kan allura zuwa abin da ya saman allura sai ya zo da ita ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka yadda ka saci wani abu daga cikin dukiyar al'umma domin duk abin da ka ɗauka daga cikin dukiyar al'umma sai ka zo da shi ranar alkiyama ya ce kada in ga ɗayanku kada ɗayanku ya yadda na gan shi ranar alkiyama ya zo min da raƙumi yana gurnani ko ya zo min da saniya tana kuka ko ya zo min da akuya tana me me kada kada ɗayan ku ya yadda na zo na gan shi ranar alkiyama ya zo min da azurfa ko da zinare ko da azurfa ya rinka cewa ya rasulallah ka cece ni zan ce ai na isar maka da saƙo wanda ya karanta ya karanta ma kansa na ranar alkiyama wanda ya yawaita satar nake nufi ya yawaita ma kansa na ranar alkiyama ba wata burgewa kuma ina, mana gargaɗi wallahi mu yayi mummunar makoma ga al'ummarmu waɗannan abubuwa fa da muke gani na tashin hankali da rashin zaman lafiya wallahi wannan zaluncin ne fa ya haifar da shi ba zai yiwu ka bar ɗan adam kamar dabba kuma ka ce kana so ya zama ɗan adam ba kuma ka ce ya zama dan adam mai hankali ka zama ka ce wai ya zama dan adam mai mutunci dan adam mai tunani dan adam mai tausayi baka ba shi ilimi ba ka bar shi cikin jahilci kuma ka ce za ka zauna lafiya wannan zaluncin in ba a gyara ba ba za mu ga daidai ba Allah ya mana jago Allah ya ba mu mafita ta alkhairi Allah ya ba mu mafita ta alkhairi أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والصلاة والسلام على رسول الله وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا كارغو ديانا godiya na بروفيسور بروفيسور سالي وشيهو wadda jagora ne na ɗaya daga cikin jami'o'inmu a halin yanzu ah, na so in jinkirta bayanai na masu yawa a kansa amma kuma sai na rashin sa'a ah, babu lokacin da zan tsaya na yi cikakken bayanai kamar da ita takala da kawo misalai na cikin bayanansa ah, sanayyar ba ta yau bace kuma sanayya ce mai karfi musamman na gwagwarmaya wajen tsayuwa akan addini tun ba yau ba kuma gaskiya na so a ce da an ƙara bawa shi profeso dama wani lokaci ya zo ya daɗe domin wannan ita ce mashkilar da muke take barazana a kanmu yau mu kusan yawa ne kawai ba za ka ce mara amfani ba amma yana kama da haka saboda irin yadda muka yi baya da yawa eh, duk bayanan da ya yi bayanai ne na hakika ba wai sai mutum ya yi dogon abin nan ba rashin ƙwararrun malamai rashin isassun malamai rashin isassun makarantu rashin tsaro ma wadda yanzu mun sake faɗa wani abin da ya sake mai mu baya sosai sosai rashin kayan aikin ko an cinye shi rashin biyan malamai abin da ya dace da su kaga yanzu ko aure malami zai nema na makaranta yana tsoron ya ce shi malamin makaranta ne domin ba za a ba shawaran ba ba yi da abin da zai iya tsayawa da kansa amma ban da suna jami'o'i alhamdulillah farfesoshi eh, kudin su yana dan dama kadan cin hanci da rashuwa wadda wa uba ya tsaya ya bayani cikakke a kayi. wadda bakin zalunci ne gaskiya allah baya barin al'umma mai zalunci ta ci gaba jami'an tsaro wadda suke allah ya dora musu wannan amana dole su ƙara ƙaimi jihadi ne babba kuma gaskiya za a yi tafiya mai tsawo ba a cimma abin da ake bukata ba saboda cin hanci da rashawa ayoyin da mana ya kawo da hadisai suna da yawa akan wannan fitinar wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tullu biha hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu kun bainakum kun batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum yana maganar hanci da rashawa da danniya sai kawo kisa saboda kamar kisa in kwashe kudin da aka bayar na ilimi ai ka kashe al'umma wala an fusa ku inna allaha kana bikum rahima kaga sai aka hada wannan babban wato ainihin kaba'iri da kuma katan kaba'iri na kisa kuma shi ke faruwa a yanzu kamar yadda bata ce mu lokacin da muka karatu kamar ni da shi a jihar Bauchi ba wanda yanzu an ware Gombe da Bauchi ni na Toro shi yana Gombe ni na science secondary school Toro ne mu muka bude ta 1978 komai kamar yadda ya faɗa bayarwa ake kyauta ragada komai za a baka da likitan da zai kula da kai da lafiyanka da abincinka da wasanka da komanka kai kai mai kuɗi ne in ka zo hutu ma a baka aiki dan sati shida za ka baka to sai abin ya canza yanzu zanto ijiram ake wato barna dan mai kuɗi ya yi sama an talaka ya ƙara yin ƙasa ah, da yake nan abuja ne manya suna kusa suna ji eh, wasu ma suna cikin masallacin nan a yi kokari a ga an yi mafita mai girma na wajen ba da ilimi in aka ba da ilimi za a samu sauki yanzu wa'annan suke da ke barna cikin yangon mu ai akwai jahilci a ciki in ka san abin da yake jiran kan ka kashe rai saboda kuɗi ka kama mutum saboda kuɗi musulmi dan uwanka eh, ko kafiri ma za ka kama shi saboda kuɗi amma yanzu ana kama mutane saboda ajiye mutum sai an kawo kuɗi in an kawo kuɗin ma an gara ma a kashe shi saboda jahili ne ah, yan uwa masu girma a masallaci sun ji kukanmu na a sake ba mu farfeso dama domin duk bayanin da ya yi bayanai ne wanda yake shi yana cikin tsarin shi tun tafiyan ma farko malami ne malamin arabiya ne kuma kuma malamin boko cikakke kaga duk allah ya haɗa mashi Eh, Allah ta'ala ya bashi boko da da turanci zai wannan bayanin da ina gada yanzu mun tsallake gabobi masu yawa saboda bokon Allah ta'ala ya hore kuma arabiya ya yi. shi sa muna da kwakwalwa cikakke Allah ya ba musulmai kwakwalwa mai yawan gaske komai suka sa gaba za su iya saboda haka muna godiya profeso, idan yan uwa sun yadda ba tambayoyi saboda yanzu karfe tara ta yi shi profeso ya cinye lokacinsa ya ƙara cinye waɗansu masu tsarin sun ce sun yi da wannan shawaran cewa kar a yi tambayoyi abin nan saboda lokaci karfe tara ta wuce professor ya kusan awa biyu ba kaɗan yana bayani Allah ya saka da alheri wanda lokaci da muka zauna wannan masallaci muna yin addu'a Allah ta'ala ya sanya sanadiyya ne na shiga aljanna muka baki ɗaya masu tsarin sun umurce da in bayanin eh, wannan sanarwa masu tattaunawa wato na gobe kenan akwai professor mansur ibrahim sokoto mni akwai sheikh aminu daurawa daga birnin kano akwai dr ismail uh, eh, ancau akwai kuma dr ibrahim da sina uh, eh, wadda director ne na suna tv wadda shi zai jagorancin wannan zama kuma taken tattauna zai kasance a barazanar yunwa da hanyoyin maganinta a mahangar musulunci Allah ta'ala ya ba mu iko na halattar wannan zama yana da muhimmanci kwarai don yanzu ana cikin tsanani mai tsananin gaske eh, kuma gwamma abuja idan ka je wasu jihohi sai ka yi kuka al'amuran ba daɗi kaga a ce a arewa an so matar tirelan abinci wadda ba al'adar mu ce. ba abin da ya ja wannan illa wato ainihin abin ya kazanta shugabanninmu Allah ta'ala ya taimake su su nemo hanyoyi na ga cewa an samu sauki musamman kuma ga Ramadan a kurkusa Allah ya saka da alheri subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin